Sashen Hausa na Studio Kalangoyo su gabatar da labarai dai karfe 5 da minti 45 daga nan ya mai. Masararo Asmana shi nake muku lalemar habin a cikin shirin na yau talata 19 ga watan Oktobar na 2021. a cikin shirin sakwai cewa tsarin iyali na daga cikin batutuwan da suka ɗauki hankalin hukumomin nijar a yau gwamnati ta ɗauki alkawalin ƙara kasafin kuɗin sayan kayayyakin tsarin iyali da kashi goma cikin ɗari muna ɗauke da ƙarin bayani a cikin wannan shiri asarar wani kaso na albasa da aka wato da aka ake numawa na da nasaba da dabaru gargajiya da ake amfani da su wajen albasa wajen tanadi wani kwararre a fannin ya ce ya zama wajibi a yi amfani da wato mangajin ne na zamani a rahoton musamman na wannan shiri za mu kawo muku labarin wata mata mai aikin kafinta da ta jajirce wajen ganin ta ci gaba a wannan fanni a garin doso ƙasar nijar ta hanyar ofishin ministan kiwon lafiyar al'umma ta ɗauki alƙawula guda shida yau waɗanda suka haɗa da biyu na siyasa uku na shirye-shirye da ɗaya da ya shafi kuɗi na inganta lahiyar a game da aihuwa da kuma tsarin iyali ta hakan gwamnati ta ɗauki alkawarin kasafin wato ƙara kasafin kuɗin sayan kayayyakin tsarin iyali da kashi goma cikin ɗari dr haruna yusufa shugaban ma'aikatar tsarin iyali da kuma lahiyar iyalin ya yi wa olivia asirbabi ƙarin bayani Alkawarin farko da mun ka ɗoka saboda wanga tsarin iyali ya samu ya kai a ko'ina ne. Alkawarinmu na biyu shine abin da ya shafi tsarin gwamnati domin su kafa kwamiti na ministoci masu kula da wanga tsarin iyali. Alkawarinmu na gaba ya shafi matan da sun ka aifu da waɗanda sun ka yi bari saboda suna buƙatar hutu. Suna da dama da inci samun wanga isasshen hutu. Muna so mu rage wanga rishin magunuka da ake samu a cikin likitoci da suke cikin unguwanni. Alkawarinmu shine mu tsara matasa domin su ɗauki lokacin yin tunani akan tambayoyin da sun ka shafi tsarin iyali. Alkawarinmu na shida ya shafi minista mai kula da kuɗaɗe domin ba mu iya cika wanga alkawarin da mun ka ɗoka ba tare da isassun kuɗaɗe. mu tsaya a fannin lahiya an ɗauke cibiyar kula da ƙarin jini da ke cibiyar kula da nahiyar uwa da yara wato na doso zuwa babbar asibitin jihar. Tun bayan wannan mataki yan rakiyar marasa lahiya ke korafi dangane da tazarar da ke tsakanin wuraren biyu. Dr. Lawali Musa, shugaban cibiyar kula da lahiyar iyali uwa da yara, ya tabbatar da cewa marasa lafiya za su samu kyakkyawar kulawa. le problem de la transfusion sanguine. Sanya jini a cibiyar kiwon lahiya uwa da ɗa cibiya ce mai amfani sosai da sanya jini dangance da masassar cizon sabro mai tsanani wajen yara sabbin aihuwa har zuwa 'yan shekara goma sha biyar. An sashen kula da yara na babbar asibitin jihar Doso. Haka zalika a sashen karɓar aihuwa inda mata ke zuwa da halin zubar jini game da yanayin sanyin ƙashi. Tun buɗawarsa a shekaru. shekara 2014 har zuwa shekara 2021 cibiyar kula da uwa da ɗa ita ke tabbatar da ɗaukar jini da sanya jini a nan cibiyar ta doso. Mun girka tsarin ɗaukar jini, mun girka tsari zagayen ɗaukar masu ba da jini da direba ke ɗaukowa ya mayar bayan ɗaukar jinin. Ba a taɓa cewa ba mutum ya ɗau ɗawainiyar da kansa ba. Tun wasu 'yan kwanaki aka yi la'akari da tsadar albasa a kasuwanni, a cewar shugaban kungiya mai sa ido a game da cinikayyar albasa a Afirka ta yamma da ta tsakiya. Hasarar adadin albasar da aka ake nomawa na da nasaba da dubarun gargajiya na tanadi. Mustapha Kadiri na ganin cewa dole sa mai da hankali wajen gina mangajin ne na zamani da za a wato don samun damar tanada albasa na tsawon lokaci a hirashi da mamman ada. dalili guda ne babba wanda yake mangazoji na ajiya albasa yanzu magazojin nan na ajiya albasa suna waɗanda a gare mu na kakanni da kakanni kamar rumbuna rumbu ko baka iya albasan albasanka kwana 60 da sun yi kwana 80 kashi 6 daga cikin goma sun lalace kenan in ka aje buhu goma buhu 6 sun lalace buhu hudun nan cikin kwanan nan 80 suna za ka kokari ka saida dan ka samu wani abu bis bisa gare shi shi na kake ganin buhu ya fara da shika fudu ya kai goma ya kai ishirin ya kai talatin yau buhu in baka da shika sittin da biyar baka taba shi yanzu wacce hanya ce ta kamata a bi domin a magance wannan matsala hanyar ya kamata a yi mangazoji na ashe albasa na zamani waɗanda ka aiki da lantarki ko da na rana na kamar kowace shekara bayan damana zuwar ruwan gulbin kwamadugu yobe na yin barazana ga gonakan shinkafa da kuma gidaje na birnin difa a bana reshen jihar wato reshen jihar na ofishin ministan kula da ayyukan jinkai ya mai da hankali wajen wayar da kan al'umma domin kaucewa munanan halaye dangane da zuwar waɗannan ruwa naziru alhaji abdu ali shugaban sashen ya yi wa gidi abdulrahman ƙarin haske Akwai wurare da aka sani da ke fama da ambaliya kuma kowace euh, shekara waɗannan yankuna suna cin karo da ambaliyar ruwa. Gaskiya bai dace ba. Mutane sun san haka kuma su je su zauna cikin waɗannan yankuna kuma game da shuke-shuke muna nan muna wayar da kan mutane na su sake lokaci na girbin su kafin zuwan koma dubu. Irin waɗannan wayar kai ne muke yi haka kuma cikin rigakafi muna nan muna ƙarfafa shingayen tare ruwa da buhuwan ƙasa ana ƙara karfafa wannan dam da ke saki ruwa so mamaye gonaki ko gari. Kiran da nike game da bala'u mun sani muna cikin wani yanki na mamayar ruwa ya kamata mu bar wannan yanki ɗauki matakai game da wannan. Game da batun wuta muna fata a koda yaushe mutane suke amfani da wuta to su tabbatar sun kashe ta. A sakamakon ziyarar aiki da 'yan majalisar dokokin ƙasa suka kai a gaya an ɗauki matakin aiwatar da ayyukan gyara na gyabu na wato na anguwar fargo beri da wanda ke bayan makarantar kwaleje na garin waɗannan gyabun guda biyu sun kasance barazana ga gidaje da kuma da wato da da su da sannan suna hana mutane zagayawa a wajen mazauna garin sun ji daɗin wannan labari a hirarsu da ta haɗa su da fadal alu sun yi iyaka hinin su duka sun kawo muna taimako sun ka gyara muna shi muna yi musu godiya Allah su kai su gaba kullum sai mu ce alhamdulillah nan da nan aka yi wata hanya ta talakawa masu zuwa daji farko bere an kai wannan aiki kenan babu wani abu da za mu mai sai mu mai godiya kuma da can wajen CHN kusan tsohuwar likita akwai goru nan da yana shigowa yana gwamayan tsohuwar hospital wannan goru shi kuma an kai mai gaviyon da dutse aka gyara wallahi wato wallahi can da idan mutum ya zo nan bai samu wucewa balle balle ma idan ana ruwa akwai wuya ko da ba a ruwan ma ka gangara ma ka wuce wani aiki ne amma wallahi yadda aka yi wanga aikin ya biya muradi ba cewa komai sai godiya ga Allah Allah ya ba mu yan ƙasa masu kishin ƙasa shi talaka idan ya zaɓi mutum bisa abin da ya zaɓe shi idan yana yin shi wannan shine farin cikin talaka ofishin mai shiga tsakani na jamhuriyar niger ya kaddamar da wani tsarin kula da ƙorafe-ƙorafen jama'a waɗanda ake kira e-reclamation wannan kayan aiki zai baiwa 'yan ƙasa damar tuntuɓar mai shiga tsakanin kai tsaye da kuma shigar da ƙara ta hanyar yanar gizo muhammadu abdulkarim na ofishin mai shiga tsakanin na jamhuriya ya yi wa rafika ta hayar ƙarin bayani dangane da wannan tsari e-reclamation wata manhaja ce ta na'urar zamani da ke baiwa duka ɗan ƙasa ya gabatar da ƙara da ƙorafi kai tsaye ba tare da ya ɗaga daga inda yake ba. Manufar shine baiwa duka 'yan ƙasa damar shigar da ƙara ga mai shiga tsakani na gwamnati ba tare da sun ci karo da wata matsala ba. Don haka ɗan ƙasa da ya samu matsala a wajen ma'aikatar gwamnati yana da cikakken 'yancin shigar da ƙara akwai waɗanda suke da matsala a ma'aikatar gwamnati ba sa zuwa su shigar da ƙara yara saboda su tashi ma su je su haɗu da wakilin ma'aikata su shigar da ƙara wani lokaci akwai wahala amma tare da irin kalamasiyon da zarar mutum ya shiga yanar gizo yana iya shigar da ƙara kai tsaye ga ofishin mai shiga tsakani na gwamnati akwai tawaga da aka girka da za su kula da wannan Shugaban cibiyar horon fusaha ta jihar Zandar Musa Hassan ya karbi wasu kayayyaki musamman wato akwatin kayayyakin gyare-gyare da aka bada domin cibiyar wannan kyautar da majalisar shawara ta jihar zandar ta bada za ta ba damar inganta yanayin karatu na ɗalibai a cibiyar kamar yadda ya bayyana wa wakiliyarmu maryama nuhu wannan taimakon na yau dai ya kumshi kayayyaki na mekanik kesa uti ga sunan da muka samu na mekanik na electricity da moto d'occasion wanda za su muna permettre mu yi utilize pour la matière d'œuvre conseil régional sun kawo mana taimako a bana ma yanzu haka ana can ana gini na katanga na sai ito ba karamin taimako bane suka kawo mana banda shi ma akwai matière d'œuvre da za mu samu sai girman kudin ta ya kai miliyan 20 kenan yana nuna cewa akwai halaka sosai tsakanin mu da conseil régional kuma yana nuna cewa conseil régional sun mai da hankalin su ga harkar education da formation formation professional ko a wani jihohi ma abu ne wanda ya kamata jihohi su yi koyi abin da ya kamata a taimaka a taimaka saboda ilimi ya bunƙasa bari mu leƙa a fagen al'adu tarihin wakar nijar salon rap ya shiga cikin harkar sinema film mai suna lilwal na mai shirye-shiryen fina-finai dan niger frederick pesho na kawo labari da kuma ci gaban hip hop na nijar ta wani bangare a bangare ɗaya kuma tsare-tsaren wato rap da wato wani bangaren kuma an gabatar da wannan fim ne yau da safe a cibiyar al'adu jean rouge da ke yamai frederick pesho ya kuma yi bayyana shirye-shirye na daren hip hop na niger da za a gudanar daga 22 zuwa 23 ga watan na october In an ka ce hip hop ba wai ana nufin waka kaɗai ne ba na rap, har da rawa na hip hop da kuma salon juyi da su DJ Yink. Don haka ɓangarori da dama ne sun ka haɗu na hip hop wanga hip hop mu idan muna tuni ya taba niger sosai wannan shine ya kawo mana matsala a wajen ajiya don a ganin mu wa'annan suna iya taimaka ma matasa wajen sanin tushen su domin su san ta yadda za su ci gaba a yau mun kai shekara biyar da muke sama wanga tsarin tsari ne da mun ka fara shi a cikin jarin kanmu da kanmu tsari ne da yake son kulawa da tambayoyi tare da waɗanda sun kawo nasu gudunmuwa amsa da za su bada a cikin wanga filim shi zai ba mu damar sani inda mun ka tsaya domin mu samu fitar da za mu dawo da hip hop a san shi a cikin ƙasa da ƙasa yanzu kuma sai rahoton namu na musamman aikin kafinta aiki ne da madama aishatu manu ke yi yau shekaru goma sha uku kenan mai shekaru arba'in da bakwai a duniya kuma uwa ga 'ya'ya tara ta sami abin wata tana samun abin biyan bukatun rayuwarta a cikin wannan aiki da wasu ke ganin an keɓe shi ne kawai saboda maza a cikin garin doso inda take gudanar da wannan aiki ta yi wa wakilarmu karin bayani akan yadda ta yi faɗi tashin ganin ta sami nasara ga ta hada ta da hadiza hassan malama aishatu shin ko kina iya gaya mana kowa ya koya miki aikin kafinta wallahi aiki ban koye shi ba ko ina Allah ubangiji dai ya sani ba ban ta gidan kowa ba sana'a ta ta maza amma da ni kirshe na. sanin mai shi ta tama lokacin da an ka fara aikin gani dai ni fara shi mutanen anguwa ana dariya na an mai san mahaukaciya sai a ce hey filana yan wata ban ta yan nan ke ga waɗanda sun kai zaman ci maka ban ta har su bida bisa kanka wallahi duk mace daga iyawa ni na ba ta hanya tunda wallahi ni na ga maciya muna sayan katako muna buga buga sabi ka ba mutum lokaci kamar na sati guda ya zaka kahin satin nan ya iska kayan in mutum baka ci kayan shi ba baka iya ka samu matsala ciki ko muna sai da mantalulla muna kujerin daki salon daidai karhin ka in tsohi kaka so kana samu mu gyara ma mu mare tafen su da su da mai sabi duɗɗai sannan kuma in sabi kaka su ma akwai to wani amfani kika samu a ciki wallahi an samu amfani kwarai tunda wurin ga da ki gani ni baka kawo wani guntun katakon ka na hannu ka ce in siye kwai mu tsintsa wurin da nika zo zuba kuɗi na a bani katako dan ban sayan ɗa guda ɗab'i ina sayan ka waɗa hamsin haka kamar da ɗari dan ka kawo tallaka wata ƙusa wani kwal ban sayi ga hannu zuwa ni kai kamfani da aka saida shi a bani resi in sai in biya dala ta mutum biyu dai ni badi falan waɗanda kowa ya hita yanzu ya tahi yare da ni zamna da su da yawa dai fanni fanni yaro ya kai goma dai waɗanda kuma har wa duk kowa ya tahi ya kama gaba ne iya amma yanzu kuma ina da kusan goma kowane kuma ya san aikin shi in a ya waye muna so mu shi cikakken gaskiya shin kin taba goga katako da kanki ina yi zaman gogawa sai ni samu matsala bisa kan haka na samu cikin wani yaro nawa sai yarinyar sai ta gilma da ta gilma an ka ce wahala ta yi mini yawa sai ni bar aiki ina da wando na bule da riga ta bule in shigo in taho kuma yaro na in sa ka ni gwada ma model na gado in ni gwada maka buga in ba daidai na ba kuma in yayi daidai seti ni ka so na daga karshe kuma muna son mu shi wani irin kira ne zaki zuwa ga yan uwa mata mata kiran da nika yi musu mata ta su koyi sana'a dan mace da ba ta sana'a da ita da banza duɗi yau in ka yi zamna ka ci sai abin da namiji ya baka akwai matsala ai saurare lahiya